ya halatta idan mutum ya je aikin umara ziyarci kabarin nan ya ziyarci kabarin nan guda bakwai da ke madina wani kabarin ne guda bakwai ko masallatai guda bakwai yake nufi sai ce kabari guda bakwai wannan masajidu saba da aka ce ɗaya masallaci Abu Bakar ɗaya na Umar har zuwa ƙarshen sabon da aka ambata wannan duk na ƙarya ne duka bai fi shekara ɗari ba a duniya da ginawa lokacin daular turkawa ne suka zo suka yi gina wannan ai ba zai yiwu ma a hankalinka a ce maka ga masallacin Abubakar ga na Umar ga na Usman kusa da juna ya suke yi kowa ya nashi fa a lokacin da Abubakar da Umar da har sai gama shugabancin su gaba ɗaya garin Madina bai kawo inda wannan masallatan suke ba gaba ɗaya ma suna cewa garin Madina bai wuce fadin masallacin Annabi ba a yanzu a ƙarin da aka masa na ƙarshe a lokacin da waɗancan suka kammala shugabancin su girman haka ba wanda tsakanin wurin da masallaci yanzu yana da nisa zai kai kilomita uku zuwa to shi kenan sai su bar garin madina su zo bayan gari su zo su yi masallatai lokacin da abubakar ke shugabanci shi kadai ne liman shi ne shugaban jama'a ne liman bayan ya gama shugabancin sa Umar kuma shi ne shugaban jama'a ne liman ba a taba yin limamai haka ba abin nan dinsu saboda haka wannan masallatai dai ba su da wani matsayi a tarihi duk wanda kai ka ziyara wahalar da ka yi kuma ka ɓata lokacin ka cikin abin da ba ya da amfani ko na sai sun kwabo inda za ka zirta a Madina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka ziyarci masallacin ya halatta ka ziyarci kabarin daga nan gurin sai ka ziyarci makabarta ta Baki wadda ga tana makabtaka da masallacin Annabi daga nan sai ka tafi masallacin Quba ka kai ziyara kai sallar nafila raka'a biyu in ka je ka yi nafila raka'a biyu sai ka yi alwala tun daga gida ko masaukin ka ko hotel ɗinka annabi ya ce duk wanda ya sallah daga rumfarsa ta kasuwa ko gidansa ya kai alwala ya je masallacin ku baya sallah raka'a biyu za a bashi ladan kamar ya yi umara saboda haka abu ne mai falala zartar masjid kuba to daga nan gurin kuma ya halatta ka je wato kaburbaran shahidai da ke Uhud da sauransu to daga nan gurin kuma sai ina ba inda zaka to inda ka je kallo ne ba bambanci da gidan zu kaje je uh, uh, masjidul qibla ne wannan baya da wani matsayi ba qibla ne da wani matsayi cewa gashi yana da wata falala a kai masa ziyara sai dai ka je kallo kawai kar ka yi itikadin zaka samu wani lada kaji sai dai in ya dace lokacin sallah azhar kai sallah azhar wannan ko babu wanci tsakanin sallah azhar a can da sallah azhar dinka ta Kano dan kai a masjidul qiblatayn akwai masallatan da mutanen mu suke yawan zuwa masjidul ijaba wanda wanda addu'a a wajen ana karba duk wannan labarai ne marasa tushe yanzu ya yiwu a ce ga wani masallaci a Madina sunan su masjidul ijaba har ya fi masallacin Annabi falala ko ba san shi ba cikin hadisi yau dan su ne kawai suka wahalar da mutane yan bid'a da sun yi mulki saboda haka su suka yi ta kakkafa waɗannan ababan sai zanto abin ya rataye da ta mutane har zuwa yau tunda makka da madina wurare ne ba na mutanen saudiya kadai ba duk shekara duk wata duk lokaci baki suna zuwa suna fita suna zuwa suna fita duk abin da ya yadu a can gurin inda kirki ne sai ya ga a cikin hankali ya yadu a wurare haka kuma aka rashin sa'a kuskure ya yadu a can sai ya ga ya yadu a wurare shi yasa a zamanin nan da suka wuce can baya an samu yan bid'a sun riki makka da madina wanda suka yi irin wannan bid'o'in su suka bidoyi hatta a mashayar suka je kan arfa suka yi wannan faran dutsen suka sashi wanda yasa waɗanda suke ganin in ba dutsen suka hawa kamar ba su yi tsayawan arfa ba wannan farin dutsen lokacin daular turkawa ne aka sashi ba wani mutum cikin sahabbai da ya je aikin ya ce sai ya hau dutsen arfa annau ma da ya je bai hau dutsen ba a kan rakumin sama shi bai sauka ba daga gefen dutsen ya kalli inda maka take yace wa qabtu ha huna wa arfatu kulluha mawqif yace na tsaya anan a arfa duk inda ka tsaya ya zama wurin tsayawa ba wanda ya ce sai ka hau dutse to amma yan bid'a sun zo sun sa wani farin dutse daga can sama sun yi masa fenti saboda haka idan mutum yazo sai ya tako kowa sai ya hau wannan a ta nuno su a talabijin suna hawa suna faɗo a ce ba ka da ladan komai dan ka hau wannan da wanda ya tsaya a cikin mota har aka sauko daga alfa da kai ladan ku daya ba fi shi ba da wanda ya tsaya cikin tent a kishin gide yana zikirinsa yana salatin annabansa yana gifari an rana ta faɗi bai je ko ina ba da ba wani falala da ka bi shi kawai ka sha wahala ba wani ƙarin lada dukkan ku dai ko tsaya a arfa ita wani arfa da kaje ko kwanciya kai kai barci dai ka tsaya a arfa ko ba ka da lafiya aka aka aka aka aje ka a mota rana ta faɗi aka taho da kai ka yi rukunin aikin haji in da kyau kuma yana cewa wai birnin madayana a wace ƙasa yake yanzu to idan ka sani kuma sai me kuma in ka jahilta kuma sai me ko zai je ziyara to ila ta jiddu riyalu mun ga mun a gaskiya ban san ban san inda birnin Madina bai kenan ban sani ba yi cewa yana da lura ta yawan kokonto a cikin lamarin addinin sa me ya kamata yayi wato yana da yawan wasu wasi wani lokacin mutum na samun shaidan ya kai masa farmaki ya yi ta mugayen tunani game da addini to a irin wannan dukkan tunanin da kai wato ubangiji baya kama ka da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya yafe al'umma ta abinda duk zuciyarsu ta rinka faɗa musu matukar ba su aiwatar da abin ba ta fuskar aiki ko ba su furta shi da baka ba wasu wasu zuci kawai kai wani mummunan tunani game da musulunci wannan sai kai kokarin mai zai kawar da wannan tunanin to akwai asar daga Abdullahi dan Umar abin da zai kori yawan wannan tunanin shine karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim mutum ya rinka yawan isti'aza din yana korar shaydan ko mutum ya dimanci karatun alqur'ani ko sauraron sa a kasar ko da ka gaji da karantawa wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ma wajen koran muggan tunani wajen shaidan ba zai iya kawo maka farmaki ba karanta alqur'ani a dakin ka karanta qur'ani a rumfan kasuwanka ko saurare ne ko a kasir ko a mota wannan na taimakawa mutum wajen wannan rarar tunani da kake samu wanda shaidan zai kawo ma abin nan sai ga cewa ka kore shi bidai mukan yi sakaci da zikiri kuma abin da ke faruwa shine lokacin da aka rushe zikiri na bid'a sai waɗansu suke fahimtar kuma shi kenan ka zama alakar ka da ubangiji shine jafa'i baka ambatansa ba haka bane ba zikirai na sunna suna nan wanda zaka yi ta yi zikiran safa zikiran yamma na kwance barci na tashi daga barci na yawan maimaita ga sunan gurin da yawa wanda mutum zai ta yi tunda wani ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyukan musulunci sun yawa a ce kaza a ce kaza a ce kaza kudin mutum ba ce zai ba zai iya gama ba yace ya annaban Allah faɗa min wani abu guda daya shay'un nastamsiku bihi faɗa min wani abu guda daya zamu rike ko ana ha maza ha mata ba zai kubuce mana ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kar ka yadda harshen ka ya bushe daga zikirin ubangiji kullun harshen ka ya zanto ya wuna gudana wajen mai zikirin ubangiji to wannan zikirin ubangijin farkon abin da zai fara shiga shine karatun alqur'ani mai girma don ba abin da zaka lafazzanta ka samu lada sama da karatun alqur'ani na biyu sai dangin zikirai na safa da yamma dan kar wani ya kafa waje da irin wannan hadisin wajen kinan kai ta zikiri har ka zama mahaukaci kamar yadda wadansu suke cewa wai annabi ya ce haka idan ka zama mahaukaci an yafe ma shari'a kuma me yana zikiri kuma sallah ma ba sai kai ba kuma tunda rubi alqalamu an salasin an almajnuni hatta yafiq wa an sabi hatta yahtalim wa an naimi hatta yastayqis ka zama mahaukaci ba shari'a akan kuma wani zikiri kuma za a ce kai saboda haka wannan rudani ne irin nasu a'a harshen ka ya zanto a jike da ambaton Allah amma da lafazin da annabi ya zaba maka duk lafazin da wani zai kawo ce ka ambaci Allah da shi za a kwatanta shi wajen kyau da lafazin annabi ba sai a kwatanta shi ba da haka sai ka yi amfani da lafazin annabi ka kuma yawaita karatun alkur'ani mai girma a ƙarshe wannan tuhuma ce ko zargi guda biyu a kaina yake cewa kai ne ka ce idan aka ambaci annabi ba za a ce sallallahu alaihi wasallam ba ba ni bane ba na biyu wai kai ne kace ba za a yi addu'a a ce bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni ne shine gaskiya al'amari farko kan bance ba ka'ida duk inda aka ambaci annabi kai masa salati tunda hadisi ya inganta annabi ce al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya in kana so ka gane marowaci shine wanda aka ambace ne ya ƙi mun salati marowaci kenan don haka ana darasi ana menene da an ce kala rasulullah sai mutane sai sallallahu alaihi wasallam shi yasa da wannan waɗansu suke kafa falalan ilimin hadisi akan sauran ilimomi suka ce malaman hadisi ko masu halartar darasin hadisi inda a ce ba su da komai sai salati ga annabi sun ci riba dan da an jima za a ce kala rasulullah su kuma sai su ce ba su san so adadin hadisan da aka karanta so adadin da aka faɗi rasulullah ko nabiyullah ko muhammad so adadin da za su yi salati ka ko wannan ai ba karamar riba ce. to saboda haka zikiri abu ne mai falala mutum ya yi shi yawaita shi dan ambaci annabi mutum ya yi masa salati amma maganar in za ka yi addu'a ka ce bijahin nabi wannan annabi bai koyar da wannan ba Allah dan Mas'ud yake cewa babu wani abin da zai kusantar da mu aljanna ya nesantar da mu daga wuta face sai annabi ya mana bayanin sa yace ka ko da tsuntsu ya gifta ta sama yana kada fukafukansa annabi ya san akwai alkhairi da za mu fahimta baya mana kauro sai ya bayyana mana kai yi matuƙa wajen yin bayani ka duba istikhara din nan fa da mutum zai yi Abdullahi dan Abbas mai ce annabi yana koya mana istikhara kamar yadda yake koya mana karatun Fatiha da zamu yi sallah da sahu mai annabi ya rika yi ya nace wajen ku tsayar da sahu ku tsayar da sahu Umar ya ce har sai da annabi ya gama mun fahimta ma mu da kanmu kullum ma ba sai ya ce ku tsaya ba mu da kanmu mun shiga sahu amma duk da haka wata rana an yi ikama saura ta da kafara sai ya wayoyo ya ce wallahi ku rinka daidaita sahunku ko Allah ya sabunta tsakanin zukatanku dan Allah sahu istikara menene waɗansu ababai dai duk da waɗannan idan ka kwatanta muhimmancin su da addu'a sai ka samu musu kai addu'a ba da addu'a annabi ya ce addu'a huwal ibada to addu'an nan a cikin ta ne za a ce ka ce bijahin nabi ko a ce karkace inda fada din nan yana daga cikin abu dangi na falala annabi zai manta bai fada al'umma ba to baka da hadisi daya wanda zaka ce annabi ya koyawa sahabbai addu'a ya ce idan kun zo ku ce bijahin nabi baka da riwaya daga wajen sahabi daya ko tabi'i daya da ya daga hannu yayi addu'a yace bi jahin nabi duk wanda zaka samu magana daga wurinsa bayan yankewan karnoni guda uku nan ne da annabi ya ce khairun nasu karni sun mallaze ne yalunahum sun mallaze ne yalunahum duk wanda suka kawo fatawan ka ce bijahin nabi ba sa cikin ajin farko ba sa cikin nabi ba sa cikin na uku yan aji hudu ne zuwa abin da yau baya kuma yan aji hudun ma marasa kokari to saboda haka bai kamata ma ka ce zaka dauki wannan ba ba a yin tawassuli bi jahin nabi to yanzu me kake nufi idan ka ce bi jahin nabi idan alfarman annabi shin a ɗauko a baka daga cikin alfarmar annabi wa allaysa lil insani wa anna sa'yahu aikin annabi nashi ne ba na ga bane ba ba za a ɗauko wani bangare nashi ba a baka kamar yadda ba a ɗauka a ba Fatima sai ta yi da kanta kamar yadda ba za a ɗauka ba a ba Abu Talib kamar ba za a dauka ba a babu safiya kowanne sai da annabi ce wato ku fanshi kanku daga wuta ranar tashin kiyama la ugni ankum min Allah shay'a yace ya fatimata ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi shi'ti fa inni la ugni anki min Allah shay'a inda ba dauka ba ka bai yassa fatima wanda yafi so to kai kuma sai a dauka a baka kana daga nan gurin kawai shine ma'ana ta farko na wanda bijahin nabi zai dauka ko cewa a bani cikin alfarman annabi ko kuma ka ce baya daukan wannan ma'anan bijahin nabi yana nufin a bani dan alfarman annabi ma'ana ko da cikin baka yi niyyar bani ba dan karan kanka bani dan alfarman annabi to shi kuma Allah fa'alun ne li bayuri ba mai tursasa shi ya wani abu sai abin da shi ya so aya nan zai zama bijahin nabi sai zanto mai ma'anata yo ai shine tawazzulin shine ne kan kace dan matsayin annabi a wurin Allah to shine me kenan ai sai a fassara mana da Hausa da zamu gane gwari gwari yanzu zama sai a faɗa mana lafazi kawai sai mu bi amma idan aka ce ƙara mana bayani me zaka ce yin kenan a bani daga cikin wani haƙƙi na shi ko kuma a'a ka bani dan matsayinsa a wajen ka ma'ana ko da kai baka yi niyya ba to alfarma kenan baka da matsayin amma sai annabi ce Allah bai nira ya baka ba sai annabi je shige ce sai an baka karin da yake daukan ka aiki a ce ai an yi disqualifying dinka sai ka je ka bi ta sama sai a zo a turo wa shi mai daukan a ce ga takarda daga wani yanzu zai dauka ne dan ka cancanta ko dan dan matsayin wancan dan wancan ya riga ya san idan bai ba to akwai wata magana to irin wannan alaka ce tsakanin Allah da manzon sa ai ya zama mun da zato ga Allah haka ya kamata ko in ce ya wajaba ga duk idan mutum zai addini yayi a natsakar yayi da rudu kuma karka yadda da masu rudu a baka dalili a shari'ance kai ne abin da zai faru don baka ce wa bijahin nabi haka ba inda annabi ce ka ce haka babu inda wani sahabi ya ce haka babu inda wani tabi'i ya ce haka in akwai ka kawo ko wani daga cikin tabi'u tabi'i na haka ka kawo koda guda daya da ya tashi yin addu'a ya ce bijahin nabi dole yanzu idan ka zo ka faɗa ka ce sai an yi ka tuhumci sahabbai kenan ga wani abu mai falla ba su gano ba kai ka gano shi a addini tuhumce su ba su takawa ba su san matsayin addu'a ba yanzu kai ne ka sani tuhumce su ba su iya addu'a ba kai ne dan feleken addu'a a ta mutum ya san lawazin da suke lazuntar maganarsa lokacin da zai faɗe ta abin da ake yin tawassuli da shi shine abin da shari'a ta nuna Allah ya ce a yi tawassuli da sunayensa da sifofinsa walillahi al-asma'ul husna wannan kaga hujja ce ya Allah dan sunanka al-ghafur dan sunanka ar-rahim dan sunanka al-malik dan sunanka al-quddus as-salam al-mu'min ka bani kaza ko ka kore min kaza ko ka kare ni daga kaza yanzu nan idan kai wannan aka tambaye ka kana da me hujja ko kwala cikin suratul a'raf walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu allazina yuhduna fi asma'ihi to idan ka kace bijahin nabi shi kuma yana hujjarka wannan dandanan ka jawo aya ka kawo ta karar ta bata to idan ka faɗi wancan ko me ya hujjar kaci kuma ke ta wasu bi jahi fa inda jahi inda Allah ya zai hadisi ne mawdu'i ku shi ku Umar dan ya ubangiji idan mun rasa ruwa muna tawassuli da wa da annabinka sai ya ce yanzu ko babu annabinka muna tawassuli da wa to wannan tawassulin da Umar ke yi da suke yi da annabi kuma bayan ya kaura ya bar duniya suka rinka yi da Abbas shin tawassuli ne suka rinka yi da zatin annabi ko da addu'ar annabi inda da gangan jikin annabi suke yin tawassuli mutuwarsa zai sa su daina ai jikinsa yadda yake lokacin da yake da rai haka yake bayan mutuwarsa dan Allah ya haramta wa kasa cin mai amma me yasa yanzu da ya bar duniya sai ya koma yana tawassuli da Abbas gangan jikin annabin bayan a ina yake wannan maganar ba a Madina ba ga shi ga kabarin annabi inda da gangan jikin annabi ke tawassuli dan annabi ya mutu sai ya daina ashe wannan ya nuna daga baya da suka rinka yi da zatin annabi da annabi kuma ya mutu sai suka yi me kai mai wai sai suka daina ta musulmi da shi sai suka koma wajen wa Abbas to da Abbas ya mutu kuma sai su yi mai yanzu wannan hujja ce a kansu. hadisin wannan hujja ce a kansu cewa ashe Umar da itirafin sa sun daina ma da annabi ya mutu in ma da zatin sa suka yi ta wasu to ya mutu sun daina kai kuma zaka yi koyi da Umar kai ma sai kai mai wanda ya zufa kamar ba sa fahimta in suna karanta dalilin a tawassulin da su Umar suka yi ai sun yi ne da addu'ar Annabi ba da zatin sa da haka kuma bayan ya kawar sai suka yi da addu'ar Abbas shi ma ba da zatin Abbas ba abin da zai nuna da da da wato da addu'ar Annabi suka yi hadisin balaraban kauyen da ya shigo cikin masallaci wanda Bukhari ya kawo shi a babuka da dama cikin sahih littafin sa annabi na hudubar juma'a ya dakatar da annabi ya ce ya annabin Allah gari ya yi zafi ruwan sama ya yanke dabbobi na mutuwa zirga zirga ta yi nisa tsakanin kasa zuwa kasa saboda ba abinci ana hudubar juma'a yanke annabi sai annabi ya daga hannunsa sama yana roƙon ruwa yana roƙon Allah yana addu'a akan ubangiji ya saukar da ruwa har sai da aka ga farin hamatarsa sannan ya sauke sauke hannunsa ke da wuya sai ga wani irin abu kamar hayaki a sararin sama kafin a jima ya girma ya zama girgije kafin ka ce mai ruwa ya fara sauka sai da ruwa ya sati guda yana sauka can da ya shigo ana hudu bar juma'a ya ce a roƙi Allah ruwa yanzu kuma sai ya shigo yana cewa ya annabin Allah ruwa ya yi yawa a wancan satin ya zuwa ce a roƙi ruwa gashi har juma'a ta zagayo ana yi ya kuma shigo dai ana hudu ba ya sake yanke annabi cewa ruwa ya yi yawa da annabi daga hannu ya ce a ɗauke cewa Allahumma hawalaina ya Allah kai gefe ko mun samu bai ce ba a dauki alaina la alaina abai waɗansu su samu allahumma alal wudiyat akwai koguna akwai kwazazzabo akai daji dan dabbobi su ma su samu dan ya taru a kududdufi a noman rani hawa laina la alaina yanzu wannan da zatin annabi ya tawassuli ko da me da sa to shine dangin abin da sahabbai din suka yi wannan hadisin ya fassara mana kime Abbas bin Abdul Muttalib addu'a yayi musu amma hadisi ma ya nuna ya sarraha ka duba cikin Bukhari aka ba tawassuli da zati ana tawassuli da addu'ar salihin bawa ko a yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ko ka yi tawassuli da ayyukan da'arka duk wannan sune dalilai suka nuna addu'a da sunayen Allah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha addu'a da tawassuli da addu'ar salihin bawa kamar yadda suka rinka yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin rayuwarsa bayan rasuwarsa kuma suka rinka yin tawassuli da addu'ar wa Abbas dan Abdul Muttalib da sauran salihan bayi tawassuli da addu'a da aiki na gari fa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi al-wasila da qatada da Abdullah ibn Zaid da Mujahid da sauran salaf ba wanda ya saba musu cikin salaf suka ce abinda ake nufi ka yi tawassuli da aikin ka da aka ce wabtagu ila wasila ka nemi wasila zuwa wajen Allah ta hanyar ayyukan da'a me yasa suka ce haka suka ce ayar ay a cikin ayar da aka ce wabtagu ila wasila sai aka ce me wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun dan jihadi shine zirwatu sanamil islam yana daga cikin abin da in kai zaka yi tawassuli da shi ubangiji an sha addu'arka wa yuqasu alaihi baqiyatul ibadat a'a wa in kana ja'a zikru ba'd al ibadat fi ahadith ukhra da ta kai da san annabi dan san sa ibada ne mun ce duka ibada wato darasin aqida yana da wani yana da saura wallahi ko an yi nisa sai ka samu ashe da saura dai to Allah fahimtar da mu Allah ya gafarta mana kula kula mu wassalamu alaikum